Alhamdu godiya ta garaba sarkin da ya yi bawansa, ikonsa ne ya sani nake yaban shugaban halittarsa, inda ya da rai da ƙaunar rasuli bege ba za mu daina ba. komai ruwa da iska da zafi sanyi ba za mu daina ba in har na ka ko da mafarki in duba mai ka ko harara yayi yi mini ba na tanka ban zaba in har an gayyace za na jura wahalar zuwa garin nisa in an taɓa na awaya na zo na bege rasul ba wasa guzurin zuwa na kela yanayi cikin hausa tsira na rayuwa ta rasu lidan yai kiran mu mun amsa